da yake jawabi a tsafin sojin kasar shugaban hukumar fansho na mayakan najeriya air vice marshal mohammed dikko ya ce rundunar sojan kasar na ɗaukar sabbin matakai da na'ura mai aiki da kwakwalwa wajen tantance duk masu karɓar fansho a gidan soja na tambayi air vice marshal mohammed dikko ko waɗanne abubuwa ne za a gani sabbi da ya bambanta da na baya kaga yanzu idan aka tantance su da kwamfuta da fingerprint za su yi ka gane ko kamar lokacin da aka yi zaɓe ne da ya wuce in ba ka da permanent voter card ba za ka yi zaɓe ba ga ba za a tantance duk waɗanda suke sa sunayen da da don exist ka gane ko to na ɗaya kenan na biyu idan muka yi record ɗinmu zai zama mun updating kuma za a tantance shi za mu tabbatar da mun gamsu da wannan record da muke da shi na waɗanda muke biya a baya ko a yanzu haka za ka ga sojoji akwai wasu ofin sojoji sun mutu shekara ɗaya biyu ba mu sani ba ba a sanar da mu ba bayan da za mu sani pension su yana ta zuwa account ba za a sani ba sai idan yan uwan su zo sun ce mana a ai waɗannan fa sun rasu dan mu tambaya wani wata ne an ce kaza ne sai ga an biya su ana ta biya to kaga irin wannan duk zai kauye daga bisani na ji ta bakin wasu tsaffin sojoji sunana colonel gaya retani ne national chairman na nigerian legion yanzu dai ka sai soji an ba su 53% amma mu retirees an ba mu 33% har yanzu kam muna approaching government mu gani ko za a ba mu balance na 20% din amma mu only 30% aka ba sunana uh, retire captain musa yakubu chairman na tsofin soja na jihar bauchi mu tsofin sojoji muna cikin wahala a kasan nan don a zahirin gaskiya su waɗanda suke aiki yanzu sukan mance wani lokaci muna da korafi da yawa musamman an yi ƙari a ƙasar nan wanda yake a duk duniya in aka kara naira ɗaya masabin soja za a kara naira ɗaya maritaya soja amma sai ya kasance a najeriya sai ya zamanto daban saboda ainihin son kai mana ƙarin 53% suka biya mu 33% mun tambaye su su nuna mana ainihin takardar ya ɗauki cewa mu ritaya soja 33% aka ƙara mana babu to saboda haka muke wannan korafi akan wannan korafi na tuntuɓi ma'aikatar tsaron Najeriya. David Gende shine daraktan ayyukan haɗin gwiwar sojojin ma'aikatar tsaron. There's a federal government circular that clearly states that once there's an increase in pay for the regular serving military. ce akwai umarnin gwamnatin tarayya da ya nuna cewar muddin aka yi wa sojoji masu aiki karin albashi to dole a kara wa sojin da ke amsar fansho. Akwai kalubale wajen aiwatarwa amma dai ana ɗaukar matakan yin gyara. Muna sa ran nan da 'yan watanni za a yi wannan gyara. All of these issues will Hassan Mainaka kaina muryar amurka daga abuja Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah alaka kai maki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gun